kuma daidai da uku ga watan tara watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha biyu mai miliyan mun haɗu ne a wannan masallaci da ke nan kwakwun mu domin ci gaba da karatu wannan littafin da albarka littafin ta tahawiyya ta al'imam abu ja'far tahawi wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya allah ta'ala ya taɓa shi da gafara allah ya rahamshe shi kenan yau shekarunsa a ƙasa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da nawa da goma sha da goma sha biyu yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu da rasuwa Allah ta'ala ya ji ƙanshi da gafara Allah ya hamshe shi akan faɗi irin waɗannan ne don abubuwa da yawa daga ciki don ka san mawallafin littafin ya jima ba wai ɗan bana bakwai bane ya wallafa littafi ɗin ina fata mun wannan da a karatunmu na jiya mun cike a gaba ta karshe inda malam yake mana bayanin cewar wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqati manfa'atu lil amwat addu'o'i da sadaƙoƙi da rayayyu suke yi zuwa ga mamata wannan addu'o'in suna kaiwa zuwa ga mamata hakan nan ma sadaka da mutum ya bayar wannan sadaka tana kaiwa zuwa ga mamaci kuma ƙaye da sadaka ta kasance idan mamaci ya rasu bai halatta ba a ɗauki wani abu a cikin dukiyar magada wai a ce za a yi mai addu'a a ciki ko a ce za a yi gumba ko a ce za a yi gero ko a ce za a yi wani abu da sunan sadaka ana nufin sadakar da kai karan kanka kai da abin da ke aljihunka abin da ka ɗauka ka bayar sadaka domin ya kai ga mamaci malami ce zai kai amma abin da mamaci ya mutu ya bari to wannan haƙƙi ne na magada bai halatta a girka abin wannan abin a matsayin abinci a fito da shi waje ba shi ya sama abin da musulunci ya karanta shi ne idan aka yi rasuwa ku da kuka ji rasuwar ne ko za ku girka abinci ku kai gidan ba wai gidan ne ga zafin mutuwa ga kuma zafin girka tukwane ba kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana gumda yau matashiyar karatunmu ita ce magana a kan abin da ya shafi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke fararen jakadu ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zaɓe shi a cikin al'umma baki ɗaya hakan nan ya zaɓa mashi waɗanda za su taimaka mashi wurin yaɗa wannan addini ya zaɓa mashi waɗanda zai gaisa da su za su gaisa da shi ya zaɓa mashi waɗanda suke sirkan shi ya aura a wurinsu suka aura a wurinsa ya zaɓa mashi waɗanda yake shi ne limaminsu su ne mamu a bayansa ya zaɓa mashi waɗanda yake in ya mika hannun shi mai albarka su za su manna hannunsu mai albarka da nashi ya zaɓa mashi waɗanda yake in ya ci abinci hannunsa da hannunsu yana ciki ya zaɓa mashi waɗanda yake da shi suka fita shi ne kwamanda wanda yake jagorantar su zuwa ga yaƙi domin ɗaukaka wannan addini din su ne waɗanda Allah ta'ala ya ce wa iz gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina na lil-qital wallahu samin alim ka tuna lokacin da kai asubanci ka fita da duku-duku ka je ka dinga nuna ma mutane sahabban nan mummunan nan inda kowa zai zauna zai tsaya a fagen daga da haka ana sallan ya ɗebe su da sassafe da duku-duku aka nuna ma kowa inda kowanne komanda ga inda zai tsaya kowa da bataliyar shi ga inda zai tsaya wa ga dauka min ahalika tubabbu almu'minina maqaitan ita waɗannan sahabban su ne waɗanda yahudawa suka zo ɗaya ya karanta a taura da ibraniyanci sai kuma ɗayan ya fassara zuwa larabci sai su da larabawa kun yadda sai Allah ta'ala ya ce qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ibrahima wa isma'il wa yakub. والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هكذا كتير sai Allah ta'ala ya ce fa in amanu idan su yahudawan da mai jan bakin da mai fasara fa in amanu idan suka yi imani bima bihi da abin da ku sahabbai kuka imani da shi fa ta da to sun shiru kaga wannan ba a faɗin da mai za su imanin ba a'a bi ma'amantun bihi da abin da ku sahabi kuka imani da shi kun ga ba ce idan suka imani da Allah ba ba ce idan suka imani da manzon Allah ba ba ce da a'a fa yan amanu bi misli ma amantum bihi idan suka imani da irin abin da ku kuka imani da shi kenan duk abin da suka imani da shi inda yahudawa sun imani da shi sun shiru in ba su imani da shi ko kowa ba su shiru ba shine fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan suka yi imani da kwatankwacin abin da ku kuka imani da yake sun shi kuma ga anan ba faɗa abin da suka imani jin ba kaga wannan ba karamar daraja ba ba karamar daraja ba ce wannan ne ke su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne waɗanda suka karɓi saƙo da ya zo da shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kai su ne waɗanda yake Allah ta'ala yi bayanin su yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine Allah wanda ya turo da manzo mai dubin daraja fil ummiyina a cikin mutanen da ba su iya rubutu ba su iya karatu ba والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته shi manzon yana karanta musu ayoyin Allah yana karanta musu alqur'ani kenan yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim yana tsarkake su kenan in sun yi ba daidai ba sai ya ce abin da suka yi ba daidai ba ne in sun yi kuskure ya ce abu kaza da abu kaza kuskure shi ne wani zakihim yana tsarkake ayyukansu yana tsarkake zukatansu yana tsarkake kaza kaza yana tsarkake kaza yana tsarkake duk mu'amalarsu baki daya waɗannan ba su ne sahabban da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yastawi sauyi. su zai shi ta ɗauke ma ciki cikin wai tana ta Allah ta'ala ba za a taɓa kwatantawa ba ku karan kanku sahabban kuna ji su karan kanku sahabban ba za a taba kwatanta da wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin a fatahu makka da kuma wanda ya ciyar bayan fatahu makka ba za a taba auna su a ce sun zama daidai ba wanda yake sun yi tarayya a suna na ne na sahabbai amma daraja kan wani ya ɗara wani ba za a taba kwatanta waɗanda suke maya kafin fatahu makka da yake da kuma waɗanda yake sai bayan fatawa makka din sannan suka musulunta sannan suka yi gwagwarmaya a junansu kaɗai ba za a taɓa kwatantawa ba wayan kan da sun yi tarayya a sahabantaka sai Allah ya ce wa kullum kowanne ɗaya daga cikin su da wani iciyar min qabl al-fatih da wani iciyar min ba'd al-fatih Allah ya ce wa kullum wa'ada Allah al-husna kowanne jinsi Allah ya musu alƙawarin aljanna sai dai aljanna ta wani ta ta wani ta waɗanda suka ciyar min qabl al-fatahi ta ɗara waɗanda suka ciyar ba'da al-fatahi sai dai kowannen su yana da aljanna shi yasa ibnu hazm az-zahiri yake cewa dukkan sahabbai yan aljanna ne baki ɗin su ana fata mun gane da ke ko shine malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim الشيخ الإمام abu ja'far al-tahawi Allah ta'ala ya jikan shi da gafara yake cewa wa nuhibbu ashab rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ولا نفرق في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير, وبغير الخير وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان قال رحمه الله الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي الله تعالى يتقنش الغفر يتي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مو منا صن صحابا من ذا الله صلى الله عليه وسلم إرادة أصحاب جمعنا الصحابي الصحابي معناه karka manta akwai yawon mai shadda a ƙarshe as-sahabi sahabi kenan kun gane ko jami'in sahihi ashab in aka ce as-sahabiyyu sahabi huwa man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na lauke na na farko ba a ce wanda ya gan shi ba wanda ya haɗu da shi don wanda ya haɗu da shi kalmar ta fi gamewa dan ga ce wanda ya gan shi to makaho ba amma wanda ya haɗu da shi mai ido zai haɗu da shi mara ido zai haɗu da shi duk wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi kuma ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na nauke kenan na biyu wa mata alal iman ya mutu akan imani awwa nauke kenan uku duk wanda ya cika waɗannan sunan shi sahabi kana jina da ke ko duk wanda ya cika waɗannan sunan shi sahabi sabili da aka ko tun da sunan shi sahabi duk abin da ake bi ma sahabi yana da shi sai dai na wani ya fi na wani wannan ko ba su sahabban ba hatta manzannin su karan kansu wasu sun fi wasu tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa babu zara darajat kun bayyana wannan da ke ko ku lura duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce sai ya yi shekaru tare da shi ba haɗuwa da shi kawai aka ce in dai mutum ya haɗu da shi to ya zama sahabi idan kuma haɗuwa haduwa a mota kawai daga nan daga nan tashar zuwa wancan tashar Allah ya kira da suna as-suhba cikin suratul nisa yace wa sahibi bil janbi da wanda ke gefanka ta sanadiyar tafiya ce ta hada ku shi ma yana da haƙƙi akan ka sai aka kira da suna as-sahib as-sahib bil janbi kullu da ke ko malai yace wa nuhibbu ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faɗan dalilin da ya sa muke son su wannan ba ta lokaci ne sarkansu waɗanda ya yi sallah ya ba su sallah su ne mamansa waɗanda yake su ya fita da duku-duku ya je nuna ma kowa inda zai tsaya ya tara bataliyar yaƙi waɗanda suke su suke lilliki akan manzo Allah sallama sai dai masu su take shi su take su kan su taba shi rayuwarsu sai dai ta salwanta a kan rayuwarsa ka ce ba za ka so waɗannan bayan Allah ba waɗannan gwaraza ba waɗanda yake bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga ƙasa domin su yada addinin musulunci da ba dai sun yi haka ba da tuni kowa na ta kan tsohuwar al'adarsu wani yana bauta ma wani yana bauta ma tantabara wani yana bauta ma akuya shi za ka je kan kaza gadon gidan suwa ne ba sa cin abu kaza domin asalin su wannan abin suke bautawa idan zan ce ba sa cin akuya ba sa cin tantabara ba sa cin hajjiya ba sa cin kaza ba sa cin kaza ba sa cin kaza inda ba duk waɗannan bayan Allah sun tashi tsaye sun yi wannan gwagwarmaya ba to da tanifa kowa yana can yana jahiliyarsa wa kenan amma dalilin da zai sa so su wannan ba ma sai an faɗi dalili ba waɗanda Allah ta'ala ya so su iya da su shi karan shi ya ce ya yarda da su na fata mun fahimci wannan da kyau wanda waɗanda manzo Allah sallallahu ya wasallama yace kar ku taɓa su gwal ne a wurinsa sa sai wannan ba sai an faɗi dalilan ma da ya sa za mu so sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum ba ma wuce gona da iri akan san ɗaya daga cikinsu. su kaji ma na ahlus sunna kenan ana so to ba a wuce gona da iri dan wannan wuce gona da iri shi ya annabi isa a matsayin Allah saboda san ya wuce gona da iri sai suka ɗauke shi a matsayin na Allah subhanahu wa ta'ala wala natabarra'u min ahadin minhum kuma ba ma barranta mu ce ba mu ba ɗaya daga cikinsu ba mu haka wala ji da ke ko wannan ita ce aƙida ta yahudu yahudu tuba babu yau shi yahudu ba ma sahabbai ba annabawa ma ya barranta da su yau aka zo da annabi isa suka ce ma kana abuka ba a sauyin wa ma kana ummuki baghiya suka jefi na na maryamu da wannan danyen magana Allah ta'ala ce bi kufri wa alamar ala maryama buhtanan azima sai kira wannan magana da sunan buhtanan azima saboda haka wannan aqida ta wala nufarriqu fi hubbi ahadin minhum ba ma wuce gona da iri akan san ɗaya daga cikin su wannan raddi ne ga nawasu waɗanda suke ganin su dangane da sahabbai sai dai ai kulun kulun kubra akan su san da suke masahabai ya wuce gona da iri wala na tabarra'u min ahadin minhum wannan mai da martani ne ga shi'a ga rawafi mai da martani ne ga rawafi wanda yake sun barranta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya kaɗan waɗansu suke ragewa daga cikinsu waɗanda ba su wuce cikin cokali ba ya hannu ba wa nubghidu man yubghiduhu malam yace wa nubghidu muna fushi da man yubghiduhum duk wanda yake fushi da su duk wanda yake fushi da su muna fushi da shi wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum da duk wanda yake baya ambatan su da alkhairi duk wanda yake fushi da sabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da duk wanda baya ambatan su da alkhairi to wannan muna fushi da shi wannan muna kyamata shi wannan ba mu ba shi wala nazkuruhum illa bi khair ba za mu ambace su da wata magana ba sai maganar da take ta alheri wa subhum su waɗannan sahabban sun su dinin addini kun gano wannan ke ko kenan mutum ya so su zai samu lada in ya ƙi su zai samu zunubi don addini ne ba al'ada ba ce wa imanin kuma imanin ne kaga yazidu wa yanqus kenan san su in mutum yana so imanin shi zai dinga karuwa zai dinga karuwa zai dinga karuwa in yana kin su imanin zai dinga raguwa zai dinga raguwa har ya zama lokacin da ba shi da imani kwata kwata Allah tsare mu wal ihsanu kuma san su ihsani ne wanda yake shine kololuwa daraja addini al ihsan in anta abdallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara wa bughduhum kyamatar sahabbai fushi da sahabbai in sahabbai kufurin kafirci ne wa nifaqun munafunci ne wa tughyanun batani fayyataccen shi yasa abul hasan muhammad ibn muhammad ibn khalaf al-mushri mawallafin littafin isiya da ya yana lissafa waɗanda yake bai halatta a yi musu sallama ba sai ce a ciki akwai rawafi bai halatta a musu sallama ba yana lissafa waɗanda ba a fara musu sallama ya ce akwai rawafi akwai zilawa waɗannan ba a musu sallama saboda ne saboda haka akwai kafirci tare da su akwai munafunci tare da su saboda ne abin nan kin sahabbai ya zama kafirci saboda mai fushi da sahabbai ya zama kafirci saboda mai fushi da sahabbai ya zama munafunci kana jira da kyau saboda Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba Allah ta'ala ya ce ya yarda da su waɗanda Allah ta'ala iya yarda da su sai mutum ya zo ya ɗaura gaba da su bayan ya ce man adani waliyan faqad barazani bil harb haka wannan shine karshen kafirci Allah madaukin sarki yake cewa innal ladzina yu'minuna Allah war innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah duk waɗanda suke cutar da Allah duk waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah ta'ala ya tsine musu duniya da lahira tsine nune duniya da lahira wa adalahum azaban azima kuma ya musu tattalin azaba mai girman gaske ka ko san ba abin da yake cutar da Allah Allah shi kuma magana mutum ya ce wannan magana ba haka take ba wanda yake cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama makarantar da Annabi sallama iyayi daliban da iyayi daliban da ya ba su tafke su yan aljanna ne mutum ya zo ya ce da su tsinannu ne zai dinga ce da su kafare ka ko san babu cutar da manzon Allah kamar irin wannan cutarwa ya zai rinka ce da su yan giya ne ya zai rinka ce da su yan kaza ne yan kaza ne yan kaza ne babu cutar da manzo Allah sallama kamar irin wannan to duk wanda yake wannan ita ce ɗabi'arsa ya cutar da Allah ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tsinanne ne duniya da lahira to ga wacin da tsinanne ne duniya da lahira sai dai kawai ka faɗa don ka isar da sako don wa man yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu min Allah shay'a أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب sai Allah ta'ala ce wallazi ne yuzuna almu'minina wal mu'minati duk waɗanda suke cutar da mummune maza suke cutar da mummune maza mata da ghairi mastasabu haka kawai ba tare da sun yi wani abu ba faqad ishtamalu bi mutanen ismun mubina hakika tabbas sun dauki nauyin zunubi zunubi mai girman gaske halarci a daidai kan abin da ya shafi sahabbai malam ya jero ayoyi masu tari yawa al'imam mai shahin alaƙirar tahawiyya kenan mutum da makarar tajiya ya kuro ayoyi masu tari yawa a daidai nan ya kawo ayar da ke cikin surat tauba ayar wasu ya biƙo na al'awwali wani minin muhajiri na wal ansar wanda ji na taba wani bai sani rabbi allahu an wara bu'an wa adalam jannatin tajiri ta hada al'anharu khalijin da fiha abada zalika al-fawzul wannan aya fayyatacciyar aya ce akan tabbatar da sahabbai gaba ɗayan su Allah ya yarda su wa sabiquna awwaluna min al-muhajirin wal ansar Allah ya yarda da su kuma ya yi musu tattalin aljanna har abada kenan dan mutum yanzu ya zo ya sa tsani ya sa latibika yana tsine musu yana aibanta su shi ke bata ma shi lokaci yake kara ma mizanin sa nauyin zunubi kun gano wannan ke ko domin kamar ka ce kare ne yake ma abin nan wata haushi kare yana ma wata haushi don ya ga wata daren goma sha bakwai daren goma sha hudu ya ga wata bawu sai ke ta mai haushi ya faɗo ne haka na Allah madaukin sarki yake cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashidda'u alal kufar masu tsanani ne akan kafirai domin al jam'i ne na al-kafir masu tsanani ne ba za su sauƙaƙa kama kafare ko da misƙala zaba ruhama ubainahum amma tsakaninsu masu tausayin juna ne tarahum za ta gan su ruk'an suna masu yawan ruku'i sujjadan suna masu sujjada suna masu sallah suna masu kaza suna masu kaza suna haka na Allah ta'ala ya ce la qad radiyallahu anil mu'minina idh ta tahta shajara ina karanto mana ayoyin da shi malamin ya fara haka na Allah ta'ala yake cewa wal innal ladina amanu lalle duk waɗanda suka imani wa hajaru hijira wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suke jihadi da da dukiyoyinsu da kawunansu dan haɓaka addinin Allah wallazina awaw wa nasaru da kuma waɗanda suka suka tarbi waɗanda suka zo a matsayin baki suka taimaka musu walaika ba'dhum awliya wa ba'a to waɗannan sashen su waliyan sashi kun ga innal ladina amanu wal ladina hajaru al kenan sai ce wal ladina awau waɗanda suka tarbi al muhajirun sune wa kenan Al'ansar. ansar sai ce wa nasaru ashe suna al'ansar ansar din gashi nan tabbatacce wa nasaru دم عم بديتون سابقا الاولون من المهاجرين والانصار لما هو نصر ولايك بعضهم اولياء بعض ساشيس يوم ساشي حتى الله تعالى يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ولايك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. تبقى الله تعالى يمس القول الجنه. haka nan Allah madaukin sarki bada a cikin suratu al-hashr yace lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim ana bada alfai'u ne da Allah ta'ala ya ce ma fa Allahu ala rasulihi wa ma fa Allahu ala rasulihi ana bada wannan alfai'u din ne gawa lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim ana bada shi ne ga talakawan da ke cikin muhajirin waɗanda suke hijira allazina waɗanda aka fitar daga cikin gidajensu wa amwalihim aka fitar da su da dukiyarsu aka fitar da su dole su bar dukiyar su tafi duk inda za su je yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wurin Allah subhanahu wataala suna neman yarda Allah subhanahu wataala wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ulaika humus sadiqun waɗannan su ne tsantsar masu gaskiya suwa kenan al kuna jina da kyau ko suwa kenan al kenan yanzu ana bai ma al zakka ana bai ma al alkai arzikin kasa idan aka zo ana raba arzikin kasa ana bai ma al-muhajirun arzikin kasa sai Allah ta'ala ce wallazina tabawwa'u da da waɗanda suka bayar da su ya zama masauki masauki gawa ga waɗanda suke yin hijira wal imana suka sauki imani da ya taso min qablihim kafin isowar su muhajirun yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk waɗanda suka yi hijira suka zo zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa jin wani abu a zukatansu ba su da buƙatar wani abu da za su rike su hana waɗannan mutane mimma utu daga cikin abin da suka bayar wa aka ba su wa yusiruna ala anfusihim kai suna fifita muhajirun akan karan kawunan su walau kana bi khasasa ko da wannan abin ya kasance nasu ne na su su kadai ai ka san babu abin da yake naka na kai kai kadai kamar mataka ko akwai wanda yake to amma al-ansar ya ga yana cewa da muhajirun zai saki matar shi ya aureta ta shi sa Allah ta'ala ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kare shi daga yi ma kanshi kauro wa ulaika humul muflihun to waɗannan sun rahota kenan wannan aya ta biyu ta tabbatar mana da ana bai ma al-ansar ne arzikin kasan yanzu ana rabawa ana ba su zakka ana ba su duk abin da ake bayarwa mun samu al-muhajirun mun sami al-ansar sai Allah ta'ala ce wallazina ja'u min ba'di hakan nan da duk waɗanda suka zo bayan waɗancan bayan wadawa bayan almuhajirun bayan al-ansar. yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana ka gafarta mana والإخواننا iman ka gafarta ma 'yan يوم da suke da gaye mu yin imani suwa kenan sahabbai almuhajirun da ansar kenan waɗanda suka zo bayan su waɗanda yake ba almuhajirun ba waɗanda suke ba al'ansar ba a ga da an tsaya nan da tuni ba wa ɗaya daga cikin masallacin nan da zai shiga ciki sai Allah ta'ala ya ce na ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan almuhajirun da al'ansar yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana ka gafarta mana kul ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta mu yan uwan mu da suka rigaye mu yin imani wala taj'al fi qulubina ghillan kar ka sanya wani hasada wani kanci wata damuwa nasu a zukatanmu ko me kankanta shi ghillan na kira ce fi siyaqin nafai na kira fi siyaqin nafai ta'uf wala taj'al fi qulubina ghillan fi siyaqin nayi addu'a kenan ta duk duk wani damuwa ko me kankanta ta ya Allah karka sanya ta a zukatan lillazina amanu na waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle ke ne ra'ufun mai tausawa rahimun mai jinta akan wannan ayar al-imam malik ibn anas imam darul hijra yake cewa bai halatta a bai madan shi'a zakka ba bai halatta a bai madan shi'a arziki in an tashi rabo ba bai halatta a bashi ba dan ne dan baya ba ta cikin almuhajirun kuma Allah ta'ala ya ce a ba su ne lissafin farko dan ne ba ta cikin al'ansar ko suna ciki ba ta cikin kashe na biyu suna cikin kashe na uku waɗanda suke cewa rabba na gafir lana wal ikhwanu man lazina sabaquna bil iman ba ta ciki to akan me za a ba su ka ji fikihun kenan fa ko suna cewa rabba na gafir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سنة هذا بشيتو بها لدى أبا صدر زنة تقنقر حديثي كينا تقنقر آية أبنى آية كينا تقنقر حديثي ترى تامنا حديثي آية وانا حديثي شينا أنسى متنكيا فكان خالد بن وليد تعبد الرحمن بن عوف حديثي هنا سكيسو البخاري ina ba ta mun san me ake miji da tankiya hmm? an sami an samu jayayya an tare jijiyar waya tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf sai sai Khalid bin Walid ya aibanta Abdurrahman bin Auf sai zage shi subhanallah kaga sibab laifi ne sai dai kuma ba sa dawwama a kai isa Allah ta'ala ce walam yusirru ala ma fa'alu wa ma ya'lamu ba sa israr a kai kuma da Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la tasubbu ahadan min ashabi kar ku zaki ɗaya daga cikin sahabbaina wannan magana da wa ake tashin fari a Khalid bin Walid ake ka sai ba da Khalid bin Walid ake kar ku zagi ɗaya daga cikin sahabbaina falau anna ahadakum inda ɗaya daga cikin ku kusuwa Khalid inda da shi ake magana Khalid da gare-garensa an faɗa misla Uhudin zahaban zai ɗauki abin da ya kai nauyin dutsen udu na zinariya ɗan tsashi ya bayar sadaka ma ajraka mudda ahadihim bai kai mudu ɗaya da irin nasu Abdurrahman bin Auf suka bayar ba wala nasifahu hakan nan kuma bai kai rabinsa ba to yanzu ne yayi bambancin su Abdurrahman bin Auf da su Khalid bin Walid Abdurrahman bin Auf yana cikin waɗanda suka yi hijira min qabl al-fatahi kana ji da kyau ko suna cikin waɗanda suke jihadi suke kaza min qabl al-fatahi Khalid yana cikin waɗanda suke sai ba'da al-fatahi kuna ji da ke ko sai aka ce waɗanda suka ciyar da dukiyarsu qabalal fatahi abinda waɗanda suka ciyar da dutsen uhud na zinariya ka kusan komoyin buhun siminti ne ka ɗauko shi na zinariya ka bayar da awa a Najeriya insha Allah ta'ala na san ta samu gindin zama na zinariya na yin buhun siminti kilo ne kenan kilo hamsin kenan ka kai hadis na siminti ba kenan na ma hadis kenan ba wai kilo na masu zinariya ba kun gane wannan da ke ko to ana magana dutsen hudu ba a magana wannan dutsen abuja ba ba a magana shi kwata kwata waɗanda suka ji zai gaji sun je sun gan shi to inda cikin ku ku da kuka yi ku da kuka musulunta ba adal fatahi za ku ciyar da abin nan zinariya kamar nauyin dutsen hudu sannan waɗanda suka ciyar kabal fatahi su ciyar da kamar mudu guda to naku bai kai nasu ba yanzu mu kuma muka ciyar ya nan za a yi ba ku san tawaye ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan ba a sahabban ma kenan wasu sun ɗara wasu ana sallama ya jama wasu kulle akan abin da suka yi ce kar ku taɓa mun sahabbai na inda ku da kuka musulunta ba al-fatih za ku ciyar da zina abin nan nauyin dutsen uhudu na zinariya bai kai su da suka musulunta kamar fatai nasu na mudu guda bai ba kai mudu guda ba ba wai yau daidai da mudu guda ba waɗannan su ne al'amura kuma kun ga aya da mun karanta da zu la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa qatala ba a taba daidaitawa daga cikin ku ku sabai man anfaqa wanda ya ciyar min qabl al-fath wan kafin fatuwa makka ya qatala kuma iyaki ba a kuma tashi da da wanda sai bayan fatuwa makka a su isu kenan ba a kwatantawa domin waɗannan sun ɗara waɗannan to idan aka ce da su sahabbai da kuma da mu ba a taɓa kwatantawa saboda haka inda za a ce ɗan tsagoran ilimi ne madarar to za ka samu wasu daga cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'in sun ɗaya wasu daga cikin sahabbai kun fahimci wannan da ke ko wannan wannan wannan yake za a samu an dai tsago tsaba ilimi ne fayyace shi za a samu da yawa cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'in sun ɗaya wasu daga cikin sahabbai amma idan ana maganar as-suhba ana maganar daraja da matsayi sai dai mutum igu da bakin shi in ba cikin sahabbai kun fahimci wannan da ke ko wannan shine karatu shine kuma abin da yake zama wajibi mu faɗa li ya halaka man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana ba a rufe falalar wani dan a ɗaga falalar wani ba a kushe wani dan a haɓaka wani ka ɗauki wannan ƙa'ida sabili ya ta sahabban nan gaba ɗayansu inda za ka ɗauki falalar kowanne sai ga kamar shi karanta ya shi shi kaɗai ɗin nan a lokacin da kake karanta tarihin sa kake karanta falalar shi sai ga kamar shi shi kadai ne yake da falala a lokacin da in ka zo ka fara karanta ta wani kuma sai ga kamar ta wani nan ita kadai take da falala ina ba ta wani fahimci wannan da ke idan ba kuma ta ba a wannan watan ramadan din da ya kama an hasko wani yana tamsiri kun fahimci wannan da ke ko sai yake fassara yake fassara faɗin Allah ta'ala da yake cewa ya su ma manaka an tasjuda abana astakabarta am kunta min al'ali a cikin suratul sad Astakabarta, shin ka yi girman ka ne am kunta min al'ali ko ka kasance cikin al'ali al'ali jami ne na al'ali kuma ke ko sai ce wai akwai waɗansu da aka ware tun a wannan lokacin an ware su su ba su ba abbasu sun yi sujjada ga annabi adam ba wai su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Aliyu da Fatima da Hassan da hussein ana ji da kyau to tambaya ta farko waɗannan su ba haihuwarsu aka yi ba ko ba haka bane ba haihuwarsu aka yi ba in ba su aka yi ba kenan daga sama suka faɗo ko kuma daga ƙasa suka ɓuɓɓugo kenan ba magana a ce aliyu bin abi talib ba magana a ce fatimatu binti rasulullah a billahi na shaitanir ba a magana a ce muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan babu wannan magana in ko akwai wannan magana kenan ba magana cewar kuma wasu tun a lokacin suna nan wai an ware su ne an hana su su ba a sa suke su yi jira ba wannan shine fassarar al'ali kun gano wannan bankarar waɗannan da aka lissafa sun barranta daga wannan fasara domin waɗanda Allah ta'ala ya nassanta a cikin ƙur'ani da sunan al'alin barkaci su Allah ta'ala ya ce wala qad najjana bani isra'ila min al-azab al-muhim min fir'aun innahu kana 'aliyan min al-musrifin wala qad najjana bani isra'il hakika tabbas mun tsere da bani isra'ila min al-azab al-muhim daga zafar azaba min fir'aun daga fir'auna innahu shi shiwa fir'auna kana 'aliyan بس العالم بس من العالم كان عاليا من المسرف to ka duba al'alin nan ba haka Allah ta'ala yake cewa wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu lamin al-musrifin haka ba magana kenan wani yazo ya ce mai su wani ne al'ali yana neman ma wasu falala ashe aibanta su iki don wannan aibantawa ne kuma tawaga irin ta fir'auna a ce sa'adu bin abi talib su fatima radiyallahu anha su kuma za a sa a ciki sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya barrantar da sahabbai da ahlul baiti daga irin wannan bankaura qala rahimahullah ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ما ليتي ونثبت الخلافة منا تبتد cancantar shugabanci cancantar halifanci ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama awwalan tun karan fari li abubakar musuddin ga abubakar suddin tun karan fari shine sahabi kuma shine halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine wanda ya cancanta a lokacin wannan muna faɗa shi tun daga kokon zuciyarmu a sudik wanda yake mai gaskiyan nan kuma wanda ke gazgatawa radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda wannan tafdilan lahu wannan fifikantaka yake da ita falala ce yake da ita wa takdiman kuma gabatarwa ne ala jami'il umma akan al'umma baki ɗayan su da ita kenan ba kwata ba kuma da yake shine addinin shi'a thumma li umar bin khattab kulura sai tartibi da thumma bai bai atafi da wawan ba bai da ba da thumma domin wa bitirahi ثم أنا سنة زوال إيه باين إيه بالترتيب مع التراخي سنة في عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وين بيتي matsayi na Umar bin Khattab kowanne ɗaya daga cikin su ba karamin matsayi yake da ba Umar bin Khattab ya haɗu da kaka ya haɗu da manzon Allah sallallahu a kaka na biyar in kana lissafa kakannin manzon Allah daga Ka'ab bin Lu'ay ka'ab bin lu'ai kaka ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka'ab bin lu'ai kaka ne na Umar ibn Khattab ina fata mun gane wannan to wannan shine abin da ilimi ya tabbatar kenan yanzu ka ce kai ma jikan manzon Allah ne kai ma gana da alaka da manzon Allah sai mu ce a kaka na nawa ina fata mun fahimci wannan a kaka na nawa shine ka na nawa wannan shine abin da ilimi yake tabbatarwa ba mutum ya zo ya dinga fasa a gaban mutane ya ce ya auro wata mata farakar doguwa wace ce wace ce wace ce wace ce da mahaifiyar shi ta ganta ita ce haba yanzu ka auro dangin abin nan tsatson kaga wannan wannan in dai banda a kaso jahilai babu irin da inda ake babu irin ne da ake kasa irin wannan hajji ina fata mun so ne bakin idan mutane suka amince wa mutum sai ya karantar da su abin da yake hakikanin gaskiya ba labari zai zo dinga tsara musu ba da zaran mai zan baki ya ga baki ya gama aikin rana daman da ya ji aya ɗaya shine aikin rana sai ya ta zuba ya shiga ta lamun ya fita ta can ya shiga ta can ya shiga ta nan ba haka ake duk mutanen da suka amince maka sai ya karanta da su abin da yake tsantsar gaskiya ina fata mun gane wannan da kyau saboda yana kana kaka na manzo har yanzu akwai biri akwai raguwar zuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo ce shi jika ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da'awa ce sai ya baje koli na dalilai a bakin mobil a bakin kasuwa mutum zai iya ihu ya ce yana da digiri na daya yana da digiri na biyu yana da digiri na uku kun gano wannan amma idan ma'aikata ta fito tana neman ma'aikata sai zai ce gashi shi ma a ɗauke shi sai a ce ya kawo ya kawo ta tafi ya fasa kolin takardunsa saboda haka a bakin titi mutum ba abin da ba zai iya faɗa ba amma ana magana ta ilimi sai ya fasa kolin ilimi sai ya koro su kakannin nashi muci da wanne ne wanne ne wanne ne kila ban ki a kai kaka na tara baka ji ma guji a ciki ba mawuyaci a ce kaka na tara baka zuba maguji a ciki to haka da zara samu magudaci ya yi al'amari a ana kallon ba a wancan lokaci da ake da isnadi mutum biyu mutum uku mutum hudu mutum biyar da an ce isnadi mun kafa'i isnadin ya katse isnadin ya datse isnadin an samu an ana isnadin an samu kaza an samu kaza amma kawai don mutum ya zo ya ya binna ya cika so shi a cikin jahilin sai dinga ce musu shi ma kaza ne shi ma kaza ne shi ma kaza ne ba haka ake magana Allah ya tsare ثم لعثمان سنة سيد عثمان ثم لعلي بن أبي طالب سنة علي بن أبي طالب وأن حكم كي تبت ده حليفانشي حليفة أنا فرقو شيني سيدنا أبو بكر الصديق دا تنتنتا دا كماتا دا أمتوا amintuwa عمر Umar عمر دا تنتنتا دا داتي وان shine عثمان bayan Usman da cancanta da dacewa shine Ali ibn Abi Talib kuma kowannen su a zamanin shi cikin abin da ya bayyana shine zababbe a lokacin sa wannan ita ce aqidar ahli sunna wal jamaa mala yace wa humul a rashidun waɗannan su ne fa halifofin nan da suke ar-rashiduna masu shiryarwa wal a'imma su ne jagorori al waɗanda ake koyi da su waɗanda suke ɗora mutane a tafarkin daidai dan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin na umarce ku da ku rike sunna ta gangan kuma ku rike sunnar halifofi waɗanda suke shiryayyu sunna mai kenan akwai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma sunnar sahabbai wa al-khulafa ar wannan zai nuna maka ƙarancin fahimta ko wanda zai zo ya ce to yanzu sun ce bid'a bid'a kullu bid'atin dalala a akwai bid'a da take ma wajiba domin annabi sallama bai hada qur'ani ba bayan da har ya koma ga Allah sai na Usman ne ya hada qur'ani ya dawo jumlatul wahida to kuma yanzu na Usman yayi abin da manzo Allah sallama bai yi ba kenan ya yi bid'a kuma da qur'ani ai wajibi ne kenan wannan bid'a ma wajiba ce wacce kuma ta ce ai abin da yi sunna ne gaba ɗin shi sunna ce don wace alaikum da sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin da wannan ka ji ana ta tutiya ai akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a kaza bid'a mustahabba wasu na Kuma ya haɗa sahabbai akan limanci akan sallar tarawih ƙarƙashin limami guda to ta yana zama bid'a wannan annabi sallar bai yi sallar tarawih ne a matsayin shi na liman guda Ya yi ko bai ba Ya yi? to ta yana zama bid'a ko da umar ya ce ni ni'matul bid'atu Haji ko da ya faɗa da baki bid'a ce misali na farko dai an yi limanci na rasu da shi ne ya huce gaba ya ba da sallan nan a dare na farko da dare na biyu ba dare na uku ne ce yana jin tsoron kada wajen kasa ba ko ba kai ba to an wuce an yi sallar tarawih jumlatan waye da karkashin limami jira ko ba wuce ba waye limami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Umar za a zuwa ce yi bid'a ko kenan sannan kuma ma ai abin Umar yi kuma sunna ne Allah ta'ala ya tsare قال رحمه الله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه أجمعين mana yace wa annal asharata alladhina sammahum sallallahu alaihi wasallam kuma lalle mutane goma nan da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambaci sunansu mutane goma nan da manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ambaci sunansu ka san an yi zamani na ɗan shi'a ba amfani da lafazin al'ashara gaba suke da lafazin al'ashara lafazin al'ashara kaɗai ya zama abokiyar gabansu ina ta san kumfin tona da ke lafazin al'ashara kawai saboda akwai al'ashara ta mubasharo na birjanna to su ba ta kaunar al'ashara ta kuma waɗannan al'amura za ku ga hata hata abin nan waɗanda suka ɗan fisha sai kallaci tafsiran da suka wuce ko tamsirai da suka wuce a wata ramadan za ka ji ana karatu ana ɗaɗɗoyi wani karatun in an yi karatu sai a ce kun bai sani in an yi karatu sai a ce fikihun nan ba kowane irin fikihu ba ina fatan kun fahimci wannan wani baƙon haure da ya sa rigar malinta wanda ke shi garan kanshi ya tabbatar da ba malami ba ne an yi tafi da shi a jarida shi ba malami ba ne shi ba mai da'awa ne daga baya ne zama a kuma yau wanda za a lissafi za a harkar economics wannan an sani amma inda za a magana addini mai addini ya karanta da shi to wannan sai dai a buga buga idan a karanta da turanci a ci an manto mai wasalin a gida da sauransu amma inda za a magana karatu ne ya san bashi da nasibi a ciki Allah tsare baki sai malam ke dai mutum ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ni ba ta shirya amma wani mutum ya rasa abokin gaba sai sabai a ce sarama quraish gumakan quraisha wannan guda biyu abubakar da umar ne gumakan quraisha wannan guda biyu a uzbillah waɗanda suka ce wai kafin alkiyama ta yi sai an tada da na aisha radiyallahu anha an mata bulala suna da aƙida arraja'a kasan waɗannan arna ne arni ne tsotsa sai ka san da igiya ya faɗi gaskiya da shi kada masa sallama ko duk da yake mai igiya faɗa ɗari ɗari ba Allah kuwa wato za ka gane an ɗari kun yanzu da yan ɗari kun da a aƙida in za a fara wajifa sai mai wajifa ya kujirta a zuce shi cewa abubakar da umar da usman da ali suna halarce kan wannan na kafanin ina ga ta hukunce na da ke ko ka ko babu yadda za a yi a haɗa aƙida ɗariƙa da aƙida shi ba su taɓa haɗa hanya ba ina ba kun gane wannan da aƙida ɗariƙa da aƙida shi ba su taɓa haɗa hanya ba ba su taɓa ba to amma sai rasa wani irin aure ne ake so a ƙulla a yanzu ina fatan kun fahimci wannan da ke wani irin aure ake so a ƙulla tsakaninsu Allah tsere da ke lalle mutane goma nan da Allah sallama sammahu rasulullahi sallallahu alaihi ya ambace su da sunayensu wa basharahum bil janna ya musu bishara da aljanna inna lillahi wa inna ilaihi sai da suka karbi certificate din su fa na aljanna fa mabudin aljannar su yadda suka ga duniya fa yana tare da su ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce na shahadu lahum bil janna muna shaida musu da aljanna ala ma shahida lakum sallallahu alaihi wasallama akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida musu da wa qawluhu alhaq kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce sai zo mutum ya ce ba haka ba ya zama arni kaulan wahidin ya zama arni nam waɗannan mutane guda goma za ka ji an faɗe su kuma za ka ji a wasu da مثال يتي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو أمير بن الجراح مثل ما يتونا مثل قونا مقارنة أما ما ذاك جوز سوما على الجنة كما هو سوما سأنا با كمر وا كمر أقاشة بن محسن كمر وا كمر بلال to babu cin karo tsakanin wannan da wancan wannan a zama guda aka ambace su a hadisi guda aka ambace su idan ya kiransu al-asharatul mubashsharuna bil janna mutane goma da ake musu bishara da aljanna kun gane ko kuma wanda yi musu bishara shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yi musu bishara amma kaga akwai wasu hadisi akwai hadisin al-Hasan al-Hasan wa Hussein sayyida shababi ahlul janna akwai hadisin abin nan qais akwai hadisin bilal bin rabaha akwai hadisin ukashat bin mihsan akwai wani wanda ya rubuta littafi as-salafuna mubashiruna bil janna mutane talatin din da ake musu bishara da zaka dinga samun karin su babu cin karo tsakanin wannan da karin da kake samu saboda me saboda waɗannan a hadisi guda aka ambace su mu wannan ya zama tafsilan kenan ba'd al-ijma' ina fatan kun ba da tafsilan ba'd al an faɗe su ne a fayyace bayan Allah ta'ala ya ce wa kullan wa'ada Allahul husna kowannen su Allah ya mai alƙawarin aljanna wallahi al-masalul a'la ina ce za a ce ɗalibai dubu ɗari biyar sun kammala karatu a jami'a kaza a jami'a kaza a jami'a kaza sai a fito da mutum uku a ce za a ba certificate su babban bako zai ba certificate su sauran kuma ce ko ya koma aji kaza certificate ɗin shi eh shi ce waɗannan da ba a fito da su da aka fito da su su su kaɗai ne a ba su su kaɗai ba ne waɗannan su ne abubakar siddiq abubakar kenan wanda ke ya aure da yashi sai da aisha siddiqatu bintu siddiq ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine babban abokin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama asali da masu hijira suka kama hanyar hijira suke tafiya bakar ya kama hanya ya sai a masar mai dakatar da shi ya ce lokacin hijirarsa bai yi ba don ya ajiye abubakar ne tare za su tafi ina fatan kun gano wannan da ke ko amma sauran mutanen kowanne ya kama hanya bakar zai kama hanya shi ma ya tafi sai manzo Allah ya ce da shi ya ce a lokacin hijirarsa bai yi hakan nan suka kama hanya suka tafi da suka bar garin maka ne su kama hanyar madina sai suka ɓadda sawu suka tsaya a wani kogo tsawon kwana uku sai ka san da ana hir a jira ai da sun yi fur sun jira madina ko yawa na sai darasin gobe da Allah ta'ala Allah ba ta mafi wannan da ke ko sai kama hanya suna tafiya a cikin kogon nan har sai na Abubakar ya ji tsoro الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Allah ta'ala ya tabbatar ma da abubakar lafazin asuba ya tabbatar mai falala ta asuba idh yaqulu li sahibihi hai malam ka bi waɗannan ku, ko ka qawmun kada afallahu anhum mutane da fa Allah ta'ala ya musu afuwa su suna ta cikin aljanna kawai wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin ya ta suna tambayar juna su kai shi wani nan ya zo ya ɗora farin ya ɗora jan kyalle ya ɗora zaƙin kyalle yana ta yana ta ihu akan titi da abin da ya sani ya bani matar shi da ƴan shi da ƙawar shi ana ta mutuwa da ita shi kuma shirin da zai ba da ƴan shi gare shi ya mutuwa da ita ba kawai an jahiltar da mutane an jahiltar da su ba karatun ƙur'ani ba sai dai a kakaba musu baƙin ciki dole mutum ya bakin ciki ya ta bakin ciki ya ta bakin baka taba ji an yaba bakin ciki a cikin Qur'ani ba ko da shi ake la ta hafa innal ladina amanu wa amilus salih abun nan innal ladina amanu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا دكور بكين cikin ake yi su kuma jami'in suke ta yi Allah ya raba al'umma musulmi da bakin ciki ka duba bakin ciki a Qur'an duk kore shi ake yi كل شيء ake قلنا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فما اتيناكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزنهم الفزع الاكبر ولا تحزن عليهم ذا يقول ايش ake yi su kuma kullum bakin cikin suke ja bakin ciki mutum da har ana neman a bada abin a sanya bakin cikin cikin ibada an sa ranar ɗaurin auren wani watan muharram ya ce a ɗaga shi daga watan muharram watan bakin ciki ko watan da ake yi sai masu kuma wani sai sai masu yanzu mun zai zai masu mun zai kiɗa zuke da wasu wa umar da umar faruk kowanne ɗayansu darasi darussa ne mai zaman kanshi akan fada falalahi da matsayinsa kun fahimci wannan da ke ko darussa ne ɗalibai mata da muke karatu da su yan ajin lahani sun yi rubutu mai zaman kanshi mai kima mai daraja akan abin da ya shafi tarihin na umar radiyallahu anhu shi shekare wa usman da usman zunurai shirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya auri ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ya aure ɗaya tara su a rasu ne sake auren mai da ɗaya tara su ya ce da muna da ita da mun ƙara masa to saboda wannan bakin cikin na ya auri ƴaƴan manzo Allah sallama guda biyu shi a suka ce manzo Allah ba shi da ƴaƴa kwata kwata sai fatu saboda in in ba haka ba ai kullum kuna cewa zuwa raini ko ya auri ƴaƴan manzo Allah guda biyu sai suka ce ai ƴa Fatima kadai ana sallama ya auri. wannan wallazi ta walla kibarahum din shi ya faɗi wannan a jarida su take fitowa mako mako ba wai a tatbiq aka faɗa ba ba wata jarida aka faɗa ba wannan wa shahidu shahidin min ahliha kun gane wannan da ke ko to abin da nake so ku gane magana da na faɗa da su jahilai ne an jahilar da su qur'ani kwata kwata in dai mutum yana karanta qur'ani ko saukar fara kadai yayi ya ji ta da saukan laushi ya mata da ya sauka ne mai tsafta dai ya san ya karanta abin nan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ya san ya karanta wannan ya ce wannan annabi qul li azwajika faɗa ma matanka wa banatika faɗa ma ƴaƴanka mata kaga bai ce wa bintika ba sai ce wa banatika a ganda wa bintika ne da ta ƴarta kenan ƙwaya Cikin wa banatika da 'ya'yanka mata su kuma kan ka fahimci qur'ani kitabun ne fussilat ayatuhu min ladun hakimin khabir sai ce wa nisa'il mu'minin dan garka cewar ai annabi uba yake ga dukkanin sauran al'ummarsa saboda ka ana nufin wa wannan banatika ne 'ya'yan al'ummarsa sai aka ce a wa nisa'il mu'minin da sauran matan kuma mu'minin Haka an yi bayanin filla filla dake dake kaga duk mutumin da ke karanta qur'ani yaushe zai ji cewa wai fatima ce kadai yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai duk wannan hasada ce da bakin jibi yake masa na Usman akan cewa ya aure ayyan manzo Allah ku nabi to bari a share a ce kwata kwata babu su wai ago ne kai waɗannan mutane waɗannan mutane waɗannan mutane Allah ya tsine musu don Allah ta'ala ba wai Allah ya tsine musu ba Allah ya tsine musu dan Allah ta'ala ce innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah ai babu cutar da mutum ka dubi ƴaƴan shi ka ce ba ƴaƴan shi bane ka dubi ƴaƴan shi ka ce ba ƴaƴan shi bane saboda Allah akwai cutarwa da take wannan ƴaƴan shi ka ce ba wai agola ne samu ce waya da wani ne wani ne wani ne wani ne wa abu ubaida da abu ubaida wa huwa aminu hadhihi al-umma shine amintaccen wannan al'umma رضي الله عنهم أجمعين الله تعالى يدير سوى سبعينسو مالك من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دول بكوتة مغنى يكتاوى مغنى قصها بمن الله صلى الله عليه وسلم wa azwaji tahirat ya kyakkyawan magana ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tsarkaka min kulli janasin sun tsarkaka daga barin dukkan wani datti wa zurriyatihi ya kyautata magana ga zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bangare ne kenan bangare na farko ashab bangare na biyu azwaj bangare na uku zurriyat kuna ji ko ya kyautata magana ga zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-muqaddasina waɗanda suke tsarkaka min kulli rijisin daga barin dukkan wani datti dukkan wata kasanta wannan mutumin da karabari aminin nifaq ya barranta da munafanci ba shi ba munafanci kenan duk wanda bai haka wafa munafiki ne Kun ya samu dama aibanta manzon Allah zai yi sallallahu alaihi bai samu sarari bane duk mutumin da ya zo ya tasa almajiran shi ne fa makaranta ya sai kammala ba za ka shi iyaye su ya yace duk ina eh, nuna ubbilla ya zo ya aibata kowa da kowa in ya samu lokaci malamin zai aibanta da suna amma da zaran ya aibata ɗaliban ka ya aibanta malamin ke idan ku manta ba a lokacin da muke karatun alwasitiyya mun karanta maganar al-imam ibn kasir hadisin da ya kawo anan a cikin suratu al-imran a lokacin da yake fassara sun masarafa kuma anhum li yabtaliyakum dan sai a ta ce to ai su sahabbai ne wane ya gudu a ranar kaza wane ya gudu a ranar kaza ya aibe je yakin badar ba ma'ana kullum aikin su kullum duba laifin wane wane yi laifi wuri kaza wane ya yi laifi wuri kaza wane ya yi laifi wuri kaza kuma ka lura iya wannan wurin ake lissafa musu ba a taso musu farkon ayar wala ƙarshen ayar Allah ta'ala ce cewa innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jam'an inna ma azallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kafaru wa la afa Allahu anhum lalle kan waɗanda suka juya da suka juya baya ranar da aka gauza to waɗannan mutanen inna ma azallahum ash-shaytan shaytan ne ya ja su bi ba'd ma kasabu saboda wani abu da suke wala qad afa Allah anhum ga lamu liftida ga qad tabbas zahir wallahi Allah ya musu afwa to kuma me yarda al-imam bukhari da imam muslim duk sun rawaito wannan hadisi ibnu ya kawo shi ana ba sai na koro ba yake cewa ja'a rajulun hajjal bait wani mutum ya zo yin aikin hajji fara'a qauman julusan sai ga waɗansu mutane a zazzaune faqal sai ya tambaya ce man haula alqu'ud su waɗancan bayan Allah da ke zazzaune su waye aina kenan a Ka'aba qalu sai masu bashi amsa suka ce haula quraish ai qurayshawa ne qal sai ya tambaya ta biyo ce man sheikh to wannan malamin nasu ba da ke karantar da su shi waye qalu kuma su bashi amsa suka ce ibn umar ai abdullahi ibn umar tabbata nan ta biyu tambaya da abu na uku fa sai shi wannan mahaddaci sai ya je wurin abdullahi dan umar fa qal ce da abdullahi dan umar inni sa'iluka an shay'in ni zan tambaye ka wani abu fa haddithni ka fayyace min bayani akan shi qal sai malamin ya faɗa wani malami kenan abdullahi bin umar sai ya ce sal tambayi abin da zaka tambaya qal sai ya ce unshiduka bi hurmati hadal bait ina maka magiya da alfarmar wannan ɗakin na ka'aba dan gashi ga ka'aba ta'lamu anna usman bin affan farra yawm uhud ko ka san usman bin affan ya gudu a ranar yakin uhud qal sai abdullahi dan umar ya bada amsa ya ce na'am eh tambaya ta nawa kenan qal sai tambaya ta biyu ce ata'lamu taghayyaba an badrin falam yashhadha ka san cewar bai halarci yakin badar ba qal sai abdullahi dan umar ya ce na'am eh tambaya ta nawa kenan ta biyu qal sai tambaya ta uku ya ce fata'lamu annahu takhallafa an bai'ati ridwan ko ka san ba da shi ake mubaya'a ba a sulhun hudaybiya baya nan falam ya shahada bi halattu wannan mubaya'ar ba qal sai ce na'am eh tambaya ne kenan uku fa kabbar sai ya kabbara ma'ana yayi yayi nasara kenan fa qala ibn umar sai abdullahi umar yace abdullahi umar ya ga masifa ya a gaban su ya suka karɓa abin nan to duk waɗannan abubuwan da ake ta turawa a hanfil bai alaka ma dai a tura su ba a sala bai mun kuma ta bada muke karatun shirin suna na imam al-barbahari ya ce bai halatta a jima gangamin NBD a ba yana rage wajen imam kun fahimci wannan da ke ba za ka da ana ta tutura magungunan wani ya je fadar Zariya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wani ya yi a tura mutum ya jini ya ƙara mai shakku ko ya ƙara mai imani yau ne kuna ba zuci a rufe kanka ba ta bukatar shi abdullahi da umar ya ce ta'al bi ukhbirka ka zo in fayyace maka labari wani ubayyana laka amma sa'altani an maka bayanin abin da ka tambaye ni amma firaru ya mahudi abu na farko kenan yace amma tserewar da ranar uhudu fa ashhadu ni abdullahi da umar ina shaidawa anna Allah qad afa anhu tabbas Allah ya mai afwa dan Allah ta'ala ce ai wala qad afa Allah anhu wa amma taghayyubu wa an badr amma rashin halarta shi yakin badar fa innahu kana tahtahu bin kana tahtahu bint rasulullahi sallallahu shi abdullahi shi ya kasance yana auren har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanat mariba kuma ta kasance mara lafiya fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi yace da wakilan Usman inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sahama lalle kai Usman kana da ladan mutumin da ya halarci yakin bada abu na mai kenan na daya abu na biyu wa sahamahu kana da kasan da za a bashi na ganima to malam yanzu aka ce amma tambaya da yakin bazar da jinyar yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai akwai mamace mata shi ce kuma yake jiya ta aron sallama ya da shi ya zauna to amma saboda barna ake nema sai aka bakatar da waɗannan kawai ta ka ɗauki abin tsirara cewar bai halarci yakin bada wa amma ta zayyibu an bai'atul ridwan amma nake halartar shi baya da aka yi a ƙarƙashin bishiya dab da makka bai'atul ridwan a sunan hudaybiya falau kana ahadun a'azza bi batni makkata min uthman inda akwai wani mutum wanda yake kafaran maka suna jin maganarsa in dangi ne da ya fi Usman bin Affan dangi la ba'athu makana da manzo Allah ya tura wannan mutumin matsayin Usman. to amma saboda babu wanda ya kai shi balle ya fi shi shi sa ya dora dan me dan su Abu Sufyan su ne jagorori shi kuma Uthman bin Affan dan cikin gida ne an gidan sarautar masani, imani ne yasa ya bar sarautar ya tafi ya hijira ya koma Madina kun fahimci wannan da ke ko ah, yanzu gidajen a gidajen sarakuna wani gidaje ne babu sunna kafaffiyar sunna a gidan an gidaje ne sosai da yawa kafaffiyar sunna a ciki kuma ce wannan ufan mana afan ai barin nan yayi ya bi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa ba'atha usmana ba ba'atha usman sai rasulullahi ya tura usman zuwa ina makka domin a tattauna shi Usman ya zama shine wakilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tattauna da jagororin Makka akan a bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya kuma ya kuma wanda jina da ke ko su kuma sai ga cewa a'a shi dai kuma din yi amma manzo Allah ba su ba shi shigo ba to kuma da man ka'ida ko gumurzu ake yi irin waɗannan ba a kashe su wannan aka sanya masu shiga tsakani ba ai ba a ba su saboda yana wannan tafiyar sai batun mubaya'a ya so sai zama na bai halarci wannan mubaya ba amma kaga ba za a ce ai manzo Allah ya aike shi ba sai a bakatar a ce ai bai halarci mubaya'a ba ina fata kuna ji da Abdullahi Umar yake da amsa فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة بيعة الرضوان ده كسن شيء بس إن عثمان يتفي يشغل مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى sai manzan Allah su sallama shi karan shi manzan Allah su sallama ya faɗa da hannun shi na dama ya ɗaga hannun shi na dama ya ce hadihi yadu usman kai ya ce wannan hannun na shi na dama to hannun usman ne saboda raba biha ala yadu sai ya tsira shi akan hannun shi na hagu waye karin mu baya karin mu ke to sannan da na biyu da na uku da na hudu da na kowa suka ci gaba da mu فقال سيتي هاد سيد عبد الله بن عمر يتي هذه يد عثمان اذهب بها الان معك يتي wannan shine hannun Uthman dauke ka tafi to aka gusu ruwa ne ina fatan kun fahimci bayani wannan shine ka kuma duk wanda yake dalibin ilimi da yake ya mallaki ibnu kafir ban ban lamunce ne ban yafe mishi ba yau din nan da ya yi karatun nan in je ya duba wannan karatun da na karanta mai an bai gane ayar ba sai dai taso daga suratu ali imran har ya zo dai gani Allah ya mai wannan da ke go yawa ya ya duba haka ake karatu ba karatu za a kuma shi kenan ka tashi ka je kai bayani ba sai ma ka je ka duba shi ka tabbatar da abin da aka faɗa a nan cikin suratu ali imran wannan sai ne muku shafa'a aya ta 153 a aya ta 153 daidai kuma sharafa kuma anhum li yabtaliyakum a ƙarƙashin wannan ibnu kafir ya kawo wannan hadisi din a ƙarƙashin wannan ibnu kafir ya kawo dan ɗalibai ba haka ba sai a bar littafin kai ka ce wani littattafai da an sai an an an yi dauki da shi a daki mutum ya je karanta don ya san me ake me ake karantawa to ku lura Abdullahi ɗan Umar ba fa ya ji har waɗancan bane ba ƙaira ce ta ilimi ba a ce wai ka ji barna wai ka san yadda ka karanta ka abu nan abin da wasu kenan suke cewa waɗannan maganganu da ake wai ka ji dan ka mai da martani a kanta abin da ahlus sunna suka tabbatar shine kai karatun aqida tsantatacci duk lokacin da wani mai shubha ya kore shubha yana bugo ta za ka kana da makaman da za ka harbo ta to mai idan ka tsaya kana sauraron wannan kana sauraron wannan sai ka ɗauke a sauraro baki ɗaya wataƙila ma al'amuran ma su rage maka imani Allah ya tsada wa baki ɗaya gaba ta karshe da zamu mu tsaya kan ta shi ne faɗin malam da ya ce wa ulama salafi من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ما نيتي وعلماء السلف ما نمتكم وعلماء السلف ما لمي مقباتا من السابقين عند جنتهم فرق فرق تند الصحابين ومن بعدهم da waɗanda suka biyo bayansu da waɗanda suka biyo bayansu mina tabi'in na tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai din ahlul khairi wal afa duk gaba ɗayan su mutane ne na alheri mutane ne suke bibita tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ahlul fiqh kuma mutane ne da suke da fahimta ta addini amma na rasa abin da ya ja ɗalibai ba a karatun fiqh mana yace wa ahlul fiqh mutum da ce ba a karatun fiqh a warisu duk da kun yi da karatun take wai kai kana yi ka karanta magana karanta ake cewa shi karanta abu da shiga cikin ɗalibai a ce ba a karatun fikihu wannan karatu ne na wasu saboda tsabagiyar rashin mutunci ko wani ya ce wai rabon Allah a cikin ahalari wuri ɗaya Allah wa rasuluhu a haƙo an yi rufo. rabon manzo Allah a ahalari wuri ɗaya la qata li makhluqin fi ma'siyati amma sauran dubban kawai abubuwa da ke janyo wannan ba zai iya karantar da shi ba ne kuma ya riga ya sa riga malinta ba biyar da yi bari ya soke littafin ya kada ka zo kai mai tambaya a ciki ina fata mun fahimci wannan jiki domin man jahila shay'an aja duk wanda ya jahilci abu sai gaba da shi malam da ya ce ahlul khairi wal afa wa ahlul fiqh mutane da suke fahimtar addini wa nazar suke da kaifin tunani la yuzkaruna illa bil jamil ba a ambatar su sai da abu mai kyau sai da abu mai kyau amma saboda tsabagen bacewar lokaci bacewar zamani Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana ilimin mu ya tsare mana addinin mu sai mutum ya ce imam malik din ne waye malik din kaji mutum yana maganganu kan mutanen da suke a kan mutanen da suke wani bai isa ya ke da inuwar shi ba wallahi wani in ka kira in ka bashi muwadda ka ce ya bude duk inda zai bude ka bashi minti biyar ya karanta shafi guda wallahi ba zai karanta ba ba wai yana fasara ba abu na ce ya bude duk inda zai bude ya zabi inda zai bude a ciki wallahi ba zai karanta ba yana jin shi karatu yana jin shi to kuma wai a haka zai zama wai shi ya ɗauki karatu sai ya aibanta magabata sannan shi zai samu karatu sannan shi za a kai shi ya zaki imam malik ibn anas ya zaki imam abu hanifa ya zaki imam muhammad bin idris ash-shafi'i abin nan ya zaki waye ya zaki waye ya zaki waye ya zaki duk malaman nan ya dauka daga nan ake kuma a samu jahilai ta gaba kuma ka so jahilai irin hajji da ba a samu duk irin hajji da ba a samu mutum ya zage malaman nan gaba daya ya ka ji wani ya rubuta kurakuran imam malik kurakuran imam malik ibn arabi kai in banda najeriya da yake kasa ce ga sanar wal mutarabiyatu wannan dai hatu kowace irin kwakyara ne akwai da jiki da yan mutum yan aljanna wallahi in banda najeriya ina za a kyara irin waɗannan samari ina za a kyara irin waɗannan matasa ina za a kyale su akan me za a kyale su su dinga cin naman malamai naman malami guba ne da shi su dinga cin naman malamai da sunan addini ga abin da imam abu jafar sahawi ke faɗa yace duk malaman na ahlul khair wal afa hakan nan al-imam ibn abi dawud haka ya faɗa yace wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhihim wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa aflahu wa malik wa thawri thumma akhuhum abu amr al-awza'i zaka al-musabbihu wa shafiu wa ahmadu إمام هدى من يتبع الحق ينصحه أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك أفرح أو mutum sai ya tasa malaman ne ya dinga zagi ya dinga aibanta su ko yana ganin wannan addini Allah ko da zuwa miki da nace muku ba wallahi in zaka bai ma wani minti goma ya karanta maka shafi guda amma ba ba wai fassara maka ba ya ja maka bakin kawai ka da shi da wahala shekara arba'in imam malik ibn anas sai dauka yana karantar da muwadda a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin wannan lokacin cewa in eh, bayan littafin Allah zai sanya shi shine kadai constitution ɗan lokacin da shi da hukunci imam malik ce a kan mai danne bai yadda ba akwai malamai a bakatar akwai malamai a sham akwai ilimi a masar akwai ilimi a kaza akwai ilimi a kaza yanzu za su tuke ilimi kenan anan in a yanzu ne balancin mutum ne sa a yanayi na littafin sama ko ba haka yake ko takara rubutun yanzu ma da ake ta kwafe kwafe dan gaji garuwa su hirar din da abin nan maraji da mutum ya duba sai ya gaba ɗaya ba komai ba abin da ya faɗa din annaqalu ma annaqalu aka dinga yi kawai amma malamai malaman da su mutum yake aibanta wanda yake sun rubuta sun yi shari ka je ka duba faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu al-imam al-qurtubi mas'ala na guban mas'ala mas'ala 50 da wani abu mas'ala 40 da wani abu ko 50 da wani abu ya kawo karkashin wannan ayat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 nan ba a aqida ce ta ɗalibin ilimi Allah ya tsarin baki ba malai ce wa man bi so. duk wanda ya ambace su da mummunan abu wa huwa ala ghairi sabil wannan baya kan tafarkin dini wannan baya kan sunna ba kan haka magabata suke ba ka duba ga fa magabata idan sun yi magana ka duba zai da ake shari ake kokari a sabon mata mafita ka dubi littafin rafi'ul malam an aimatul alam na shekul islam ibn taymiya littafin da yake bayani kan sunan littafin rafi'ul malam ɗauke abin zargi an a a'lam daga fitattun malamai sanannun malamai duk abubuwan da wata da ke ka karanta hadisi za a ga magana wani ta saba da wani hadisi da kai karanta a fahimtar ka kuna jina da ke za a ga wani hadisi duk yayi da yayi akan wani ba malamin da yake ya shanye ilimi baki ɗansa ilimin nan al'umma ce take ɗauke da shi baki ɗaya ba wani mutum guda ba su kunta guda shi kadai in banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da ilimin al'umma baki ɗaya to amma bayan shi ilimin al'ummar ya raba shi ne ga al'umma baki ɗaya sai da yanzu aka al'ummar musulmi baki ɗaya da ke duniya suna ɗauke da ilimin baki ɗaya amma babu wani mutum guda da yake da shi ke da ilimin baki ɗaya ya san wani abu ne ya jahilci wani abu abin da ya jahilta shi ya fi yawa akan abin da ya sani ina fata mun fahimci wannan da ke daga ba sima mace ta ɗaliban ilimi aibanta malamai a cin kafa cin dunduniyar su banta su cin zarafin su da sauransu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare ɗaliban ilimi baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk